إنك نحمدك ونستعينك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا za ku karanta hadisi daya shi ne hadisi na goma sha takwas a babin insha Allah ta'ala wannan hadisi yana magana a kan shirikin abinda ba a daga an karbe shi ba يعني أربعين قبل قبل المبيع وعنه ما أنفر حديث الشيخ أبو هريرة قريبا شين يروي حديث نبو مشابقي ثم حديث نبو مشابقي حديث نبو مشابقي يتي وعنه ثم أنفر حديث بدشي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزعم صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما duk wanda ya sayi abinci ba ya zai abu kada sayar da wannan abincin haka حتى يا أولا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وان يا يسأل أبنشي وكذا يسأل ورنا أبنشي حتى يا أولا وانا اليوم من بداية ما وضعت في من يجيسكنك إلي من اليوم الإمام الشوكاني في كتاب النيل الأخبار jubi na biyar shafin gari da sukun da daya ya ce a fasiru an na mashtara shay'an mukaya da kan abu mura muwaza da kan fara ya kuma tabbata wuce ta kai da aure wata wato wannan hakikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan cewa wanda ya sayi abinci kada ya sayar da wannan abincin har sai ya auna shi hatta ya tara da ya auna shi ba wai ana shi da fafa a ciki ba ba ana shi kamar ta sai masara ta sai dawa ta auna kenan ka ga wannan ana amfani da mutu ba ka da ikon bayar da wannan abincin har sai an auna maka saboda bai yarda ya shiga mallakar saboda haka hadisin ba wai yana magana kan aure. ba wai awo din ne ake magana a kai abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake hana mu shine mu sayar da abin da muka saya ya riga ya shiga mallakar mu wato bai riga ya zama naka ka saya ka biya kuɗi ko kar ka dauka abin ya zama naka har yanzu bai zama naka sai ka mallaki abin lokacin ya zama mallakar shi ya zama naka to sai ka sayar yaushe ne idan ka yi a kamar misali masara ko dawa haɗi yaushe yake zama mallakan ka sai an auna da an auna maka da ya zama mallakan an auna haka domin kana iya zuwa ka ba da kuɗi ciniki ya kwallo kuna buƙatar wani kaza amma tun da ba a riga an ba ka ba zama na saboda ka ba za ka sai da shi hakikatan ciniki an yi amma kuma ya zan mallaka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta mana cinikin abin da muka saya ya riga ya zama namu mu. riga mun saya na ka saya amma ba lallai ba ne zama ka sai abu ya zama naka kana iya sayan abin da ya riga ya zama naka an yarda ka sayi abu ba shakka ayyata ka ba da kuɗi da sun fanta abin da kake bukata a kawo ma amma ba su shi da hannunka ba bai zama naka shi ne abin da annabi a alaihi wasallam yake ga shi kan manzo Allah yake idan haƙi ne sai an auna limamu shaukani yake idan kuma wanda ake gwada nauyin sa ne ba sai an gwada nauyin sai an gwada nauyin ka lokacin ya zama naka misali ka tafi mahauta ka ba da kuɗi a yanka maka nama hakika ta ba da kuɗi an yanka da zama naka sai an auna an kowane lokaci ya zama naka aw muwazaratin fala yakunu qabruhu illa bil khayl aw al abubuwa abinda duk za a iya auna shi da mu to dole sai an yi auna da mu abinda ya zama ana kada nauyin sa ne da suke to dole sai an kai ga gwada nauyin sa da suke fa in kafafa za sa na fafi saboda haka duk abin da ya zama ana auna shi saboda haka sai mutum ya taho ya cinikinsa ba tare da ya awon ba sannan cinikin banza ne wanda shi ne abin da aka karu malaman suna suka fara galibin malaman suna sun tabbatar da wani don haka in ka sai abin da ake awon ba dole a auna kafin ya zama naka idan ka sai abin da ake gwada nauyinsa dole sai an gwada nauyinsa kafin ya zama naka to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kan shi kai kar ka sayar sai ya zama na wannan shine fa la yabi'u man ishtara ka riga ta sayar ko wanda ya sayi wani abu ka sai abinci ba za ya to kada ya sayar da abinci, ka saya ba sayar da shi magana a kai sayan ka na ya tabbata ka sayar abinci amma bai zama na saboda ka ba za ka sayar da shi ba sai ka mallaka rawaha muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabul buyur babu dukulan baitul mabi'i qabla al-qabr saboda haka ta al-imam muslim ya bada sunan babin wato cinikin abin da aka saya kafin a wannan sunan abu ba ka karbi abin ba ka sayar da wannan abin wannan cinikin naka na biyu fatacce shi ne kawo hadisi na dubu da dari biyar da shirin da kafa shi ne hadisi na dubu da dubu kara ah, babu shakka aka karu malaman suna sun tabbatar da wata akwai jima'a akwai riwayoyi da aka kara waɗanda suke fassara wannan hadisi riwayoyi da yawa waɗanda alimamu muslim ya jera su a wuri guda idan ka dubu wannan babu babu butulani baitul masjid qabla kamar kafin ya a cikin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu da wasu daga cikin hadisan saboda za su ba su ma'anar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jere kamar da muka ce wannan hadisin ka ga shi guda daya amma ilimin sai yana da yawa saboda ka dole sai mun kiyaye shi domin ka'ida ce a cinikayya ka'ida ce a cikin kai wanda a gaba can sai daga dawowa da wannan ka'ida ce dole ne mutum shi a hankali waɗannan ruwayoyi guda goma wato suna fassara inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake hadisi na biyu wanda za mu yi magana a kai wanda shi ne yake fassara wannan wannan riwaya ta farko na akwai riwaya ta biyu wato ya ta Sulaiman bin Yasar al-Madani wannan tabi'i dan uwan abu bin yasar al-madani dukkan su malamai ne tabi'ai suna garin madina a zama duka shi ne babban malami a garin madina su ne suleiman ne ta yana tare da kore ya zai Allah ya kara masa yarda ya ba mu labari abin inda ya auku ya ce lokacin da maruwa bin al-hakam yake gwamnan madina <clears throat> maruwa bin al-hakam muawiya lokacin zamanin muawiya suna bi su ya shi ne shugabancin musulmai gaba ɗaya na duniya allah ya kara maka to muawiya ya nada marwan bin hakam a matsayin gwamnan madina ba dai ba ya nada shi karo da yawa yana gwamnan madina shi marwan bin hakam ranar da ya ce masa ahlalta bai'ar riba yake masa ka halarta cinikin riba baya ga cewa musulunci ya haramta riba kai ka halarta sai marwan gwamnan madina yake mafa alku ban halarta ba shi abu hurairar sahabi ne amma marwan sun hakan ko da dai an haife shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa zamanin manzon Allah amma ba a sanya shi a cikin sahaba ba Allah dai ya ba shi ɗaukaka ya zama gwamna sai ta eh, mu'awiya ya naɗa shi gwamna a garin Madina ranar abu kurere ke ce masa ka halatta ba yana gaya ma gwamna yana gaya masa yana gaya ma shugaban gari shi kuma ya ce a ban halatta riba shi abu kurere ke masa ahlanta bai a kaji <clears throat> ai ka halatta sayar da takardar hukuma wa kanna ha rasulullahi an bai ta'am hatta yusawba baya da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin abinci har sai an karba hatta yusawba kaga kalmar da ya kawo a sabanin kalmar da ta zo a cikin hadisi da muka karanta cewa hatta ya ta lahu kalma ta biyu da abu burairai faɗa hatta yusawba har sai an karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin abinci ya hana a cikin cinikin sai an karɓa idan ka sai hatsi kar ka saya sai ka karɓa saboda haka sai marwan ya yi ma mutane hudu ba kafafa marwanun nasa bana ha an bayyana sai hana a cikin wannan takarda ta hukuma ɗin suleiman bin yasar ya ce balbarku ila har sai na gado dogare ya kudu na hannun aikin na suna da mutane suna karɓa waɗannan takardu na hukuma daga hannu wata riwaya ta kurai da yake ya ce mabarwan bin hakan na har rasulullah an yi shara qur'an yanzu Allah ya hana a sayi abinci sun mai sa'an sa'annan a sayar da abincin a kafa har sai an karɓi abincin kafin a sayar da shi idan ka sayi haji, to kar ka sayar da wannan haji, sai ka karɓi wato a kayu ku ba al-imam nawawi ya yi sharhi ga labarin da suleiman bin yasar ya bayar game da abin da ya auku tsakanin abu huraira da gwamnan madina marwan bin hakan shafi fahimtar muslim a jirgin na goma sha da biyu saba'in da ɗaya wato abin da yake faruwa kamar yadda ka san a wannan zamani ana ba da ofa ina jin haka ake kiran takardar ko gwamnati tana ba da ofa gwamnati za ta ba da takarda in ma na fili kamar yanzu ke to wannan sun ɗauko ne daga tarihin musulunci waɗanda suka fara wannan su ne shugabannin musulmi tun daga zamanin kula kulafa rashidu zamanin kula kulafa rashidun ah, shugabanni suna ba da kofa suna rubuta takarda a baka abinci za a baka takarda a ce je ka bai imani idan ka je bai imani a baka buhu goma ka je ka ci wannan hukumar musulunci take haka ga jama'a saboda haka ana raba wannan abincin taimako ne na gwamnati ga talakawa wannan tun zamanin sai na umar aka fara sai na umar allah ya kana masa wannan takardar ita ce ake kira astikaku yani jam'u sakke da larabci har dai ya kawo zamanin marwan din akan zamanin mu'awiya bin abi sufyan saboda haka gwamnati za ta rubuta takarda ta raba wa mutane wani ka je bai mal a ba ka buhu kaza ko a ba ka mutu kaza والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه bi an yuktaba fi hadha al-insani kaza wa kaza min ta'am aw ghayri saboda ka ana iya ba ka kofa na fili ana iya ba ka kofa na abinci duka ana yi kun a wancan zamani fa yabiqu sahibuha to kai da aka ba ka wannan takardar hukuma ta ba da ta ba ta takarda ta ne ka ba abinci saboda ka sai ka zo ba ka bukatar abinci sai ka sai takarda kabla an ya kabi ba ku kafin ya karba an ba ka ofa ba ka karbi abincin ba saboda ka sai kai cinikin wannan takarda ka sayar da shi me ya hukuncin wannan ciniki me ya hukuncin wannan ciniki sabin da imamu nawa ke cewa wannan ciniki halal ne kai da aka ba ka ba ka ya kai ba shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka saya baka karba ba ka saya ita kuma ƙofa ba ta ya ba gwamnati ne ta ba ta tun da gwamnati ce ta ba ta mallakar ana iya sai da shi saboda haka a nan ko a yanzu idan gwamnati ta ba da ƙofa, ta ba da takarda misali na fili ta raba takarda ta ce wani da takardar fili an ba ka mallakar ka ne ba ka ya kai ba don haka kana iya sai da ita kana iya sai da takardar ba ka ma ga filin amma wanda ka sayar ma kaga shi sayaye ba shi aka ba wa ba shi da ikon ya sai da wannan takarda sai ya ɗauki da shi ne abinda mamman Allah ya kiri wanda ya sayi abu kada ya sai da shi har sai ya mallake shi to shi abinda abu kure da ke gaya ma marwan zul hakan ke ne yake masa ka halatta riba sai sha'ani ma halatta riba sai abu kure da himar bayani ka raba takardu na tallafin hukuma wato warkoci da ake rabawa mutane na rabon arzikin hukuma ga talakawa waɗannan takardu da tarabar sai talakawa suna kai shi saboda haka sai zama ka halatta riba saboda ana cinikin kuɗi da kuɗi ne babu kadarar kanta shi ne riba to a nan zahiri in ka ɗauki magana a mafarar za ka ɗauka wanda aka ba ma warka ta fari shi ma haramun ne ta riba haka bane shi ne abin da imamu zawa yake faɗa yana cewa man ajaza haka awwala qadiyata abi hurayra ala anna mushtari mimman kharaja lahu sabr ba'ahu li thalithin kai ta hukuma ta baka wannan takaddan halal ne ka sani saboda mallakan ka ne ba ka ya kai ba قبل أن يقضيه المشتري فكان النهي في البيت الثاني لا عن wanda aka ba shi na fayil yana iya sayarwa amma wanda ya saya na biyu mai mallakan takardar na biyu kaga shi saya yayi ba shi aka bawa to tun da saya yayi bai da iko ya sai da shi sai ya karba لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا idan aka ce gwamnati ta ba ka ofa ta ba ka takarda ko ta rubuta takarda akan ta yi ma wannan mallakan ka ne a musulunci na aka yi kyauta abu ya tabbata tunda an ba ka ka karba mallakan ka walai ka huwa bil mushtarin ba ka ya sai ba fala yamtani ubayku qabla al qabd saboda haka ba laifi dan ka sai da shi kafin ma ka karba babu laifi kai da aka ba wa takarda ba ka ya kai ba ba akan ka ne hadisin yake magana ba hadisin yana magana akan wa wanda ya sayi abinci ka dubi lafazin hadisin manishtara fa'ama wanda ya sayi abinci fala ya bi'ahu to kada ya sayar da abinci, hatta ya kada haka ya auna kaga ana magana ka saya ba an baka saboda ka wancan wanda aka bashi yana da damar ya sayar ba a kansa ake magana wannan labari shi ya fito da asalin hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda da saboda hadisin ya zo da kuzza daban-daban wannan lafazin da imam muslim ya kawo bai zo da bayani ce ba to kuma a littafin muwafa littafin wafa na imamu malik kitabun buyu babu ina wa ma ha. akwai hadisi na imamu malik ya rubaito eh, daga hakimu bin hizam hakimu bin hizam kamar dan khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam eh, saboda wanta shi ya haifi hakimu bin hizam akwai hadisai da dama da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hakim bin hizam ibta'a ta'aman amara bihi umar ibn al-khattab lin-nas mun ce sai ma umar ya fara ba da ofa ba da taimako ga jama'a daga dukiyar gwamnati to a zamanin sayyidina umar wanda shi ne al-bawu malik ya ba da labari a zamanin sayyidina umar bin al-khattab sayyidina umar ya rabar da abinci ma jama'a saboda haka hakim bin eh, hizam sai ya kai abincin da sai na umar ya rabar mutane ba wai an bashi ba ya saya daga wani daga cikin waɗanda aka ba kabla an yi sauki ko kafin ya karba abincin kafin ya karba abin wancan na fari ya karba ya saya a gudunsa saboda haka yana kokarin sai da shi yana so shi kuma zai saya fa balaga zalika umar ibn al-khattab labari sai ita ga sayyidina umar faradahu alai sayyidina umar ya ce ma hakim bin hizam wannan cinikin ba zai haramu sayyidina umar ya ce masa la tabi' ta'aman ibta'tahu kada ka sayar da hatsi da ka saya hatta tastawfiyahu har sai ka kada ka sayar da hatsin da ka saya har sai ka sai ya shigo hannunka wannan shine eh, dalili na biyu wanda ke tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi sallam yake nufi ba wai aunawan bane yana nufin karba ne yana nufin shiga mallakan hadisi eh, na uku shine hadisin jabir bin abdullah jabir bin abdullah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah ya kasance yana cewa idan ta'aka ta'aman idan ka sayi wani abinci fala tabi'hu hatta tastawfiq kar ka sayar da wannan abinci sai ka sai idan ka sayi abinci to kar ka sayar sai hatsi kar ka da sai ya shigo hannunka kada an samu hadisin jabir wanda ya yi sama da hadisin abu huraira da kuma hadisi mursal wanda al-imam malik ya kawo na hakimin biza sannan hadisi na hudu shine hadisin salim bin abdullah yaron abdullah bin umar ya ba da labarin mahaifinsa ne abdullah bin umar da yake gaya musu abdullah bin umar ya ce tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan doka ce saboda aka yi sa kowa ya santa kowa ya sani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai wannan doka ce ba za ka sai ba za ka sai da wani abu ba sai ya zama mallakan Abdullahi bin Umar ya ce kadar aikin nasa fi ahdi rasulillah a zamanin manzon na ga mutane da idanuna izabtahu ta'ama idan ya zama sun sai abinci yuzrabuna fi an yabi'u fi an yabi'uhu fi makani idan aka samu ka sai abinci ka sayar a wurin to sai an mabulala in ji abdullahi bin umar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika hatta ya abuhu ila rihali saboda a lokacin da ka sai abun a wurin ba na ka bane sai ka dauka daga wannan guri ka kai ainihin rumfarka to lokacin ka zama naka Ina aka samu labari ka sai hatsi a shagon a rumfar da ka sai hatsin ka sayar to gula da za a abdullahi bin umar yake wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah al-imam an-nawawi duk waɗannan hadisai al-imam an-nawawi ya kawo na gaya ma yana jiyar a babi guda yana al-imam muslim ya kawo al-imam an-nawawi yana sharhin hadisi juz'i na goma shafi ɗari da saba'in da ɗaya yace haza dalilin ala anna waliyyal amri yu'azziru man ta'ata bai'an fafida da hadisin Abdullah bin Umar ya tabbatar mana shugaba yana da damar yayi horo ga wanda aka samu a kasuwa yana cinikayyar da shari'a ta haramta tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Abdullah bin Umar ya faɗa idan aka samu ka sai abinci a rumfar da ka saya ka da abincin a wurin to sai amma bulala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewar shugaba yana da damar ya yi horo ga wanda ya saba ka'idar cinikayya a kasuwa wa ghayri mimma yarahu min al-uqubat العقوبات badal ma takarrara min kutub al الفقه wanda abin da malamai fito sun tabbatar da irin horo da ake wa mutum saboda saba ka'ida ba laifi ba ne tun daga shi ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin lafafi guda ke nan na Abdullahi bin Umar ya kawo lafazza da yawa uh, na biyar wato dalili na biyar hadisin Abdullahi bin Umar har yanzu yana sunan Abi Dawud babun fi bai'i ta'am qabla an yastawfiya Abdullahi bin Umar yace kanu yatabaya'una ta'am bi a'la suq a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sukan tafi saman kasuwa su sai hatsi fana ha rasulullahi an yabi uhu sai manzo Allah ya ce to ba ku sai da shi a wurin hatta yanku sai kun dauko abincin kun kawo rumfunan ba za ku sayar a wurin da ku saya wanda ai lura a yanzu za ka ga mutane na irin wannan ciniki mutum ya sai abu bai ɗauke abin daga wannan muhallin ba ya fi da shi a gurin ba abin mamaki ba ne ma ya ci ba fiye da asalin mai kaya Ba za Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam an hana ka yi cinikin abu a gurin ka sai da shi sai ka ɗauki shi daga wannan guri a lokacin yake zama naka saboda wannan gurin ba naka ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ake nufi da aljuzab saboda za ka samu mutum ya yi cikin buhula buhula da dama yana ganin abu ne mai wahala ya ɗauke don haka wannan ya buhu hamsin na saya to kai fa na sayar maka sai ya ɗauke daga wuri sai an ɗauke daga wannan wurin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa naha rasulullahi an yabi'u hatta yanqulu ja Abdullah bin Umar annabi manzo Allah ya hana sai an ɗauke daga wurin da aka saya saboda me bai riga ya zama mallakan ba duk waɗannan hadisi suna magana ne akan ba ka sai da abin da bai zama naka ba yaya abu yake zama ba wai ka kulla ciniki shike ba akwai ƙa'ida sai ya shiga mallakar idan ba yana mallakar ka bane wannan abin ba na naka bane hadisi na shida har yanzu riwaya Abdullah bin Umar wanda Abdullah bin Dinar ya rawaito Abdullah bin Umar ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man sa'a ta'aman wanda ya sayi abinci wanda ya sayi wani hatsi fala yabi'hu hatta yaqbidahu kaga mun samu lafazi na uku kamar anan hatta ya talahu na biyu hatta ya tawfiyahu hadisa abu huraira na uku hadisa abu zai umar hatta ya qabidahu wanda ya sayi abinci to kada ya sai da abincin sai ya karba can kuma aka ce sai ya auna kada yana nuna cewa ma'anar su guda ne sai ya shiga mallakar ka ah, wannan lafazin al-imamu muslim lafazin al-imamu abdullahi bin umar yake innahum kanu yashtaruna at-ta'ama min ar-rukban ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam fa yab'athu alaihim man yamna'uhum an yabi'u haythu ishtaraw a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sukan sai abinci wurin mahaya matafiya da suka kawo abinci saboda ka za a sayi abincin a wurin to idan an saya manzo Allah sai ya tura yan sako zuwa gare su kar ku yadda ku sayar a gurin haikushtarau wurin da kuka saya eh, hatta yankuluhu haiku yuba'u ta'am sai sun ɗauko wannan abincin sun kawo kasuwa inda ake sai da abinci saboda ko ku sai da sha wannan guri abdullahi bin umar ya ce na han nabiyyu an yuba'a ta'am idza ishtarahu hatta yastawfiyahu shi ma ya kawo wannan kalma kamar yadda ya yake cikin hadisin Abu Hurairah Lafafi na bakwai ne hadisan Abdullahi bin Abbas abdullahi bin abbas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce madalisa a ta'ama wanda ya sayi hafi fala ya bi'ahu hatta ya qabidu to kada ya sayar da wannan hatin ya karba duk hadisin sahabbai suna kawo masu zasu sai iri ɗaya don haka ba abu hurairah kadai ba. a wata riwayar abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibta'a ta'aman wanda ya sai abinci fala yabi'u hatta yaktalahu kamar lafazin da muka karanta na Abu Hurairah yanzu yabo ablugul mara an samu lafazin sak wato a hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu saboda haka sai Abdullah bin Abbas ya ce wa ahsibu kullu shay'in bi manzilati ta'am ne ina tsammanin komai ma yana matsayin abincin in ji Allah bin Abbas ina tsammanin komai matsayin sa guda da abinci hadisi yana sahih Bukhari yana sahih Muslim don misali a sahih Bukhari babu bai'i ta'am qabla an yuqbata wa bai'i ma laysa indaka hadisin Tawus an Ibn Abbas يقول أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام abdullahi bin abbas ya ce shi dai annabi abin da ya hana shi ne abinci ji abdullahi bin abbas nabi sallallahu alaihi wasallam menene ya hana a sayar da shi kafin a karba abinci yani an yi ba a hatta yi kuba kar a idan ka sai haji to kar ka sayar da wannan hatsi sai ka karba asali akan hatsi ne kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya magana abdullahi bin abbas ya ce amma la wala ahsibu kulla shay'in illa mithlahu ba wai haƙi kadai ne manzon Allah yake nufi ba Abdullah ibn Abbas yake komai aka saya ba a sayar da shi sai an mallake shi hadisi na takwas shine hadisin hakim bin hizam dan wan Aisha eh, Khadija Allah ya kara mata yarda eh, ya ba da labari ataitu rasulullah ya ce na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu sai nace ya atini ar-rajul yaqalu li min al-bay'i ma laysa indi ya rasulullah mutum yakan zo guri na ya ce in sayar mar abin da ni bai riga na mallake shi ba ba ni da shi amma ya ce yana in sayar wato abta'u lahu in shiga kasuwa in sayo mar sun ma'adi ku sannan in sayar masa in shiga kasuwa in sayo sannan in sayar masa sai manzo Allah ya bayyana ka'ida ne la tabi' ma laysa indaka kar ka sayar da abin da ba ka da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka sayar da abin da ba ka da shi wanda shi ne abin da ke faruwa a kasuwannin mu za ka samu wani shi ɗani yake ba yi da jari saboda ka zai tafi ya samu mai shago ya karbo kaya ya zo ya sayar a biya shi ya zamana shi ya kawo mai shago kudinsa abin da yake ci haramun domin bai mallake shi ba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bai yiwuwa ka sai da abin da ba naka ba ya ba a yi halatta abin da zai halitta shi ne ka je wurin mai shago ka ce wannan kayan da ke so a sayar min sai ka saya a eh, to shi ke na dauka ka tafi ko da a baki na yadda na saya tseren kaza zan baka kuɗi shi ke an gama aiki a yana cikin bashi amma ka sai idan ka je gurin wancan bai saya ba za ka dawo da kayan ba saboda ai riga an kulla ciniki da kaga sabani abin da suke yi saboda idan ya karɓi kayan ya je ba a da ba da yamma zai dawo da shi ko ashe kaga ba naci bane wannan abin da ke ci haramu amma idan ka kulla cinikin ka sayar na saya shi ka shikenan kuma rigima ke kaurewa a gashi saboda ya tafi kafin ya dawo kaya ya lalace ya zo aje kaya mai shago ya ce ba kai ta ba sai a kama rigima abinda manzon Allah ya hana ki annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma hakim bin hizab la tabi ma laysa indaka kar ka sayar da abin da baya gabanka saboda ka ya zama mallakanka hadisin yana sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan abi dawud sunan ibn majah yana irwa'u galil hadisi na dubu da dari biyu da tisin da biyu sannan akwai wani lafazi na hakim bin hizam wanda shi ne hadisi na tara hakim bin hizam ya ce kuntu ya rasulallah na taba tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kan ciniki na ce ya rasulullah inni ashtari buyu'an na kan yi cinikayya daban-daban iri-iri saboda dan kasuwa ne dan wan khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi dan kasuwa ne yake saboda haka yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ma ya illu li minha wa ma yahrimu alayhi me ya halatta gare da ciniki a kasuwanci me ya haramta gare ni da sai manzon Allah ya gaya mar ka'ida dai tak shi yana so a warware mar ilimin cinikayya da yawa ashtari buyu'an gaya min halal da haram a kasuwanci sai manzon Allah ya gaya mar ka'ida daya saboda ita wannan ka'idar ta mamaye ciniki gaba ɗayansa saboda haka yasa ibnu hajar ya kawo hadisin a matsayin ka'ida manzon Allah ya ce idzashtaraita idzashtaraita shay'an fala tabi'hu hatta taqbidu duk abin da ka saya to karka yadda ka sai da shi sai ka karbe shi wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a hadisin al-Imam Ahmad wannan hadisi in muka duba maza Allah yake idashtarayta shay'an idan ka sayi wani abu idan aka ce shay'an ka ga yazo nukura ka'ida kuma ta nuna cewa innal nukura fi siyaqi sharti ta ummu idan aka kawo nukura ana magana akan abin da ya shafi ka'ida to ya shafi kowane irin cinki saboda aka yi ta abdullahi ibn abbas ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne akan abinci idan ka sai haji kar ka sai da wannan haji sai ka karba amma abdullahi ibn abbas ya ce shi a fahimtar sa hukuncin bai tsaya ga haji ba ya shafi komai sai gashi an samu hadisin hakim bin hizar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idzaktaraita shay'an kaga ba ce ta'aman ba idzaktaraita shay'an kullu shay duk abin da ka saya ko menene fala tabi'u karka sai da shi hatta takriba sai ka karba sai lafazi na karshe wanda shine na goma hadisin zaid bin sa'id zaid bin sa'id yake na ha rasulullah an tuba'a sila'u haythu tubta'a manzon Allah ya hana a sayar da kaddarori a wurin da aka saye su to kaga ba magana abinci kawai ba an samu ƙarin lafazi zai dubi misali ya ce manzon Allah ya hana a sayar da ƙaddarori a wurin da aka saye su hatta ya huza ha a tujjar ila hali hatta a tajirai yan kasuwa sun ɗauke wannan abin da suka saya sun kai rumfunan kafin nan za ku sai shi saboda ka ba ka sai da abu wurin da ka saya manzo Allah ya hana kaga an samu hadisin zai nuna uh, sabit ga hadisin Abdullah ibn Abbas wanda shi bai san ma abin an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama kowane abu ba saboda haka yasa yake cewa shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ne abinci kawai alhali an samu wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a akan kowane irin shirki ba ma abinci kawai hadisin zai bin sabit yana sahihu sunan abi dawud hadisin na dubu uku da dari uku da cikin da ta hadisin ya inganta waɗannan hadisai da muka karanta gaba ɗayan sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka uh, mun karanta hadisi abubuwa guda kudu ke cikin wannan hadis da muka karanta wanda a takaice saboda ilimin da ke cikin sa yana da yawa amma in ka fahimci waɗannan kalmomi da muka faɗa to za ka ka fahimci ka'idar abu na farko shine hukuncin da hadisin nan yake tabbatar mana menene hukuncin da hadisin yake tabbatar mana <clears throat> littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal shafi na 89 da 88 ya kawo bayanin ibn munzir akan cewa ajma'a ahlul ilmi ala anna man ishtara ta'aman duk malaman sunna sun yi ittifaki saboda waɗannan hadisai masu ɗimbin yawa duk malaman sunna sun yi cewa idan ka sayi hatsi idan ka sayi hatsi shinkafa ce dawa dauro masara gero duk wani abu da yake hatsi karka yadda in dai abinci ne falaisa lahu an yabi'ahu kada ya sai da wannan abincin hatta ya ya sai ya karba ya'ani ya ba sai ya idan baka ba baka da ikon wannan cinki duk wani abinci malaman sunna sun yi tafaki a kai saboda haka babu wani sabani a kai wannan ya zo cikin bidayatul mujtahid a mujallal na farko shafi na 111 amma bai'ul ta'am qabla qabdihi ka kai hadi ka tayar baka karba ba fa inna ulama'a mujmi'una ala man zalik duk malaman sunna sun yi ijma'i akan an hana haka haramu ne wa inna ma asma'u ulama wa ala zalika ne ya kama malaman sunna suka yi ittifaqi akan cewa idan ka sayi hatsi haramun ne ka sai da wannan hatsin sai ka mallake shi sai ka karba saboda waɗannan hadisai da aka samu da subutin nahi anhu ya'ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa annabi ya hana hukunci ya tabbatar haramun in ka sai hatsi ka sai da shi ba tare da ya amallake shi ba haramun me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda wannan abin da zaka yi yana daga nau'in bai'ul gara cinikin kasada wannan shi ma yana daga nau'in cinikin kasada me yasa aka ce cinikin kasada idan misali kamar yadda bayani ya gabata sai na umar yakan bada yakan raba abinci ga jama'a wanda bayansa kula fa'ur rashidun duk sun yi haka kar aka kawo zamanin ah, mu'awiya wanda marwan bin hakam ya yi hakan a madina abu huraira ya tsawatar tana kan cewa ya halaka cinikin riba wato misali a nan shi ne mutum ne ya zama so an ba shi ofa na abinci shi an haɗa da ya sai da hakika tun da shi mallaka ne gare shi ba ta yaye ba amma idan wani ya zo ya sai wannan ofa ba shi da ikon ya sai da sai ya mallaki abincin idan bai mallaki abincin ba sai ya sayar ma mutum na uku shi wannan na biyun a da yake na ukun ma a da yake saboda dukkan su ba wanda ya tabbatar na da abincin babu wanda ke da yaƙinin abincin zai samu saboda hukuma dai ba ta san da su ba ko hukuma ta ce ta ba ma wani abinci wanda shi ke da haƙƙin abinci saboda haka yana iya sai da naki amma kai da kasa ya gurinsa ba a ce cinikinka bai kullu ba ya kullu sai dai baka ikon saidawa saboda baka tabbatar da hakikalin ciniki ya tabbata ba saboda mai yiwuwa mutumin da aka ba shi ofa din nan ya zaga ya karba abincin ya je ya yi ya ci ga shi ya zo ya sai ma takarda kaga aka sada ka in ka sayar ma wani shi ma da ya saya aka sada shi wani shi ake nufi da bai ulgarar kamar yadda muka yi magana a baya a ta'arifin da ابن العصير يأتيكم عن نهاية في قريب الحديث والآخر آه، مجلد أبو شاشم الحديث ده حسن ده هدو فصار عند محمد بن أحمد الأزهري يشوى بيء الغرر ما كان على غير حدة ولا ثقة وتدخل فيه البيوء التي لا يثيب بكلها المتبايعا وتتبش لكن ده ميسيه ده ميسيره باب وندكي ده حقيقة نم يكيل الأبن زي أول wanda shi ne ciniki na kasara amma idan ɗaya daga cikin su ya sani to yaudara to ba magana yaudara ake magana ba saboda kawar da cinikin kasada a tsakanin su shi yasa manzon Allah ya haramta irin wannan nau'in ciniki wato min kulli majhul kai da zaka saya ka sai abinda ka jahilta baka san da tabbacin shi wanda ya saya shi ma bai da tabbacin sa wanda ya sayar bai da tabbaci haka ma wanda ya saya wanda shi ake nufi da hasada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan duk malaman sunna sun yarda a kai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله wato abu na farko wanda hadisin da yake karanta da mu shine cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya hana wanda ya sayi hatsi ya sai da wannan hatsin har sai ya karbe shi wannan duk malaman suna sun yadda babu wani sabani a kai sai abu na biyu wannan hukunci bai tsaya da abinci ba ko da yake hadisin in ka duba yana magana ne akan abinci mani tara ya bi hatta ya tsada wanda ya sai abinci idan aka kai abinci ana nufin hatsi abin da za a iya cin sa ko da doya ne ko rogo shinkafa da sauransu duk abin da dan adam yake iya ci idan ka fara ka saya to kar ka sayar da shi da ya zo ka sai ka mallaki wannan abin sannan za ka sai abu na biyu shine wannan bai tsaya ga abinci kawai ba kuma wannan shi ne asalin fahimtar alimamu shafi'i da akasar malaman sunna suna cewa wannan hukunci bai tsaya ga abinci kawai ba kamar yadda muka yi magana a baya bayanin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce an mallabi na ha'anhu nabi fa huwa ta'an an yi ba a hata yau ku a saninsa asali abinci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana a kayar idan an saya har sai an karɓa amma shi abdullahi bin abbas ya ce wala ahsibu kullu shay'in illa mithla ni a fahimta na duk wani abu da aka saya haramun ne a sai da shi har sai an mallake shi wanda kuma ita ce fahimtar da ta fi inganci wanda al-imamu shafi yake magana a kai la yasihu bai'ul mabi'i qabla qabrihi duk wani abin da ka saya ko menene ne haramun ne ka sayar da shi fa'aman au aqaran au manqudan au nafdan, au ghayra ko da fili ne ko da gida ne abinci ne abinda ake iya ɗauka ko wanda ba a iya ɗauka haramun ne ka sai da shi sai ya zama mallakar ka komi ne wanda wannan ita ke fahimta mafi inganci wannan shi ne abinda ya sa saboda ga hadisin Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas sahabi ne ga abin da ya faɗa wala ahsibu kullu shay'in illa mithla ba shi kawai ba duk wani abin da ka saya kar ka sai da shi sai ya shiga hannunka ko ne, al-Imam an-Nawawi ya yi magana cikin sharh fahimci muslim akan wannan eh, jirgin na goma shafin da rubutu da ishirin da shida saboda ka sa malamai suka ɗauka a matsayin fa'ida don ya shafi komi saboda ka yasa ya zama ka'ida ka'idar ita ce man ibta'a shay'an ya yahillu lahu an yabi'ahu hatta yakbidahu ka rike a matsayin ka'ida duk wanda ya sai wani abu haramun ne ya sayar da wannan abin sai ya zama mallaka shi sai ya karba ka'ida inda in ka duba fasul bayan mujallad da shafi da 349 ibn hajar shi ma haka yi magana akasarin malamai da ke sharhin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka san haka ne suke magana saboda haka anan tunda an ce ko komai aka saya ba za a sai da shi ba sai ya zama mallaka to kaga yana buƙatar bayani mai fadi yaya bayanin zai kasance an imamu shafi ya ce fa ma tana wani biliyari. duk cinikin da aka yi wanda ana iya karba da hannu ne kamar cinikin da za a ka abin da ya shafi kudi ka darahil wa dalanir sau ko ka sai ka kaya tufafi na sawa riga ko wando ka karba to ya zama naka amma don ka biya kudi yana wurin ya zama naka saboda bai shiga mallakar ka fa qabduhu bi tanawul ka sai riga tunda hannu zai iya dauka ko dauka su idan ya zo hannunka to ka tashi daga wurin da ka dan matsa kana iya cewa to akwai mai saya kaga sai ka sai da saboda na farko dai ya zo hannunka na biyu ka bar gurin saboda in baka bar gurin ba cinikin bai gama kulluwa ba wanda bayanin shi ma yana tafe idan ko bai zo hannunka ba bai zama mallakanka ba amma a wurin da ka saya a wurin ka sayar to wannan ya saba ma ban manzon Allah to duk abin da hannu zai iya dauka tabbata hannunka ya ɗauka. idan yana hannunka to kana iya tsere shi amma idan baya hannunka ba a ce ba naka bane naka ne tunda ka kulla ciniki amma dai ba za ka tsere da shi ba saboda muna magana ne akan me kake iya sayarwa wannan hadisin yana magana ne akan abin da kana iya sayar da shi me kake iya sayarwa shine abin da ya zama naka to idan ko sayan abin kai bai zama naka ba sai ya sai ka mallake shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to idan ai akwai abin da kuma ake saya wanda ba a iya dauka kamar misali gida fa idan mutum ya zo ya sai gida to daukar gidan sai a kan kafin a ce ya zama nashi ba haka ake yi ko ka sai ko ko misali ka ta gonar mutum saboda ka ka sai 'ya'yan itatuwa kafin a kaɗe to ya za a iya zama naka malamai suka ce fa qabuhu bi takliya ya faida maka wannan gonar eh amfanin gonar ya sayar maka eh to nan sai ya fita ya bar ma gonar ka kade ya'yan itatuwan yanzu ya tabbata naka amma maskar yana wannan gonar to bai zama naka idan mutum ya sayar ma da gida yana cikin gidan bai zama naka sai ya bar gidan shi ne abinda mazan Allah ya ce ni wa ma yunqalu fil ada idan dai ana iya daukan abu to ya kamata a dauke shi idan ana iya kawar da abu ya kamata a kauda shi daga wurin da aka yi ciniki kar a saya a sayar a take la manzon Allah ya hana wannan kamar misali akwai abin da ba za a iya dauka ba amma za a iya kawar da shi ka taho ka sai itatuwa goma gumai, an tara itatuwa wannan goma gumai na sai to ka saya eh to iba idan baka ɗibe ba ba za ka sai da shi a wurin ba sai ka ɗebe shi ko da ka matsa da shi gefe wanda ya tabbata dai kai ka kai shi wannan guri to ya zama naka amma idan yana gurin da aka tara wannan gungumen to ba daidai ba ne ka sai da wal hubub wal kamar misali wanda za ka samu mutane na irin wannan a ka'ida idan za ka yi ciniki na dabbobi idan za ka yi cinikin dabbobi ya kamata a ce kana da nasa shinge inda za ka daure idan ka tafi garken wani kasai sai dabbobi fa qabduhu bin naqli ila makanin lahtifafa lil ba'i'i ka dauke dabbobin ka kai su wani wurin da ba na ne dabban ba ka ɗebe waɗannan dabbobi daga gantarsa, daga hannunsa daga inda ya tara ka kai wurin da naka to lokacin dabbobin na kake iya saida amma ba ku ba ka ɗauke su daga wannan gurin ba kai cinikin su kai yi haramu ba su yi kaunin ina su ya kasi bi takliya akwai fahimta da malamai ke cewa idan misali aka ce kasuwa ce ta dabbobi saboda ka mutane na kawo dabbobi suna ɗaɗɗaurewa sai mutum ya zai tara dabbobinsa sai ka zo ka ce to na sai wannan rago wannan da wancan duk sai kai kuɗi sai ce ba ni kudi sai ka ba sai ce to kaga tafiya ta kaga shi ya tafiya bar ma wurin ko to ya zama naka wato ɗaya biyu ne ko dai shi ya bar gurin ko ko dabbar ta bar gure amma idan ya zama yana gure dabbar tana gure kuma a nan aka yi cinikin dabbar to haramun ka duba yadda malamai suka yi magana a kai saboda haka a nan eh, kamar misali gida malaman fito sun yi istifaki gida da fili gida da fili idan ya zama kasai gida ya ba a yace gidan ya zama naka bi taqliya bainahu wa bain mushtarihi la ha'ila duna sai a dubi zamanin saboda kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mana ka'idar mallakan ba saboda kowane zamani da irin sa saboda ka sai manzo Allah ya bar abin haka ka sai gida to ya ka'ida take a zamanin yau wanda ya sai gida ya kamata ya shiga gidansa koko idan an baka kin gida shi ke nan ko to idan ya kawo ki ya baka kuma ya bar gidan to gida ya zama naka saboda ka koda a nan take ne kana iya kiran wani shi ma ya sai amma idan ki bai riga ya shiga hannunka ba za ka sai da gidan ba ba wai ana nufin cikin bai kullu ba ya kullu kana iya shiga gidan ba amma dai ka sai da wannan gida baka da iko saboda bai zama naka ba yaushe zai zama naka sai a tambayi mutane wai shin cinikin gida a zamanin yau ya ake kulla shi sai ce eh idan mutum ya yi cinikin gida to ana ba shi ki mai gida kuma yana kaura waɗanda ke gidan a ba su noti to idan duk an yi to gida na kare kana iya sai da shi ko da a ranar amma idan ki bai shigo hannunka ba to la ka gidan ba naka ba shi yasa malamai suke cewa mallakar abin da aka saya yajibu ar-ruju' fihi ila al-urf ana komawa ne ga al'ada yaya al'ada ta tanadar yanda ake mallakan mallakan abu a zamanin da yanda ake sayan gida daban da yake a zamanin yau kuma ko a zamanin yau kaga da kana iya sai da ofa a baka fili kana iya sai da wannan takarda? to amma daga baya da yan damfara suka yi yawa ba ya kamata a hada da agreement ko ba haka ba a rubuce ko a samu shaidar ma lauya a yi kam da sauran to idan ba a kai ga haka ba za ka sai da filin ba ko da ka ana la'akari da al'adar mutane a wuri kuma a wannan lokaci wannan duk malaman fito sun yadda da haka ittifaqan cinikin gida ya ta'allaka da al'adar mutane yaya ake cewa gida ya zama naka idan ka saya to sai a yi la'akari da wannan yanayi idan ka cimma wannan yanayi to kana iya sai da gidan ko da lokacin da ka saya shi wa illam yatamakkan minhu bi an mana'ahu shakhsun akhar min wad'i yadihi alayhi misali ka yi cinikin gida saboda haka sai ka zo ka kirawo mai tanti zai abin da sai wani maka gardama yake a ba su suna ka yi hakuri mana mu fita shi ne malamai suka ce to gida ba na kamar ne ba za ka sai shi ba tunda har ma akwai wanda ke da iko a kanka ya hana ka sarrafa abin da ka saya ya nuna bai zama mallakan ka ba saboda ka ba za ka sai da gidan ba sai ranar da gidan ya zama mallakan ka babu wanda ke hana ka sarrafa wani abu a wannan gidan ka duba shafin mustafar khalil mazhabar malikiya mujallar na shafin dari hudu da saba'in da bakwai ibn kudama littafin al-mughni yace in kana hayawanan idan dabba ce ka saya fa qabtuhu tamshiyatuhu min makarihi idan ka sai dabba to mallakar dabban shine ka ɗauke dabban daga wannan gure wa in ka da mimma la yunkan wa yuhawwal idan ba za a iya ɗauke abin ba amma ana iya matsawa da shi fa qabduhu at-taqliyatu bainahu wa bainahu ash-shariki la ha'ila dunahu idan ma dabbobi na da yawa misali mutum zai ce to na sayar maka don haka na tashi na barka na bar maka dabbobi ya bar ma garken gaba ɗayanka wannan ya zama mallakanka Wani an al-qabba mutlaqun fi shar'i fa yajibu ar-ruju'u fihi ila al-urf saboda haka mallakan abun da aka saya ya ta'allaka da al'adar mutane za ka samu cinikin da muke a nan in ka tafi wata kasa kuma akwai tsarin su daban ne saboda ka shari'a ba ta kange daga tsari guda wanda yake iya zama mallakan ta game da abin ba ana la'akari da al'adar mutanen guri yaya ake cewa mutum ya mallaki fili a nan wata hanya ake yi a ce wani ya mallaki gida a nan idan an gaya maka ka cimma wannan hanya to kana da damar ka sai da wannan fili wannan ya zo a littafin fikihu da yawa yana kitabul majmu na al-imam an-nawawi mujallad na shida shafi dari biyu da saba'in da shida da rabbatul talibin littafin sa mujallad na uku shafi dari biyu da goma sha bakwai الرجوع فيما يكون قبضا الى ila ما da wasu suna tabbatar da wannan yaya ake karban abu saboda haka ana la'akari ne da al'ada al'adar mutane yadda mutane suka saba to ana la'akari da wannan sai ce ai a yanzu abu ya zama naka saboda haka yasa malami suke cewa halal ne ka yi ciniki da credit card wanda a yanzu kusan abubuwa da yawa da credit card ake eh, kati irin na banki za ka samu mutum har gidan mai ma yanzu ana kan mai da wannan kashi ko ka shiga kasuwa ka yi sayayya ka ba da kashi ka cire kuɗi daga kashi shi saboda haka yanzu ya za a yi a ce abin da ka saya ya zama naka wanda kana iya kai da shi kuma ga shi muna harka da kashi sai malaman suka ce ai abin malaman suke suka tabbatar mana sun asali ana la'akari da al'ada to yanzu ya al'ada take al'ada ta tabbatar da idan ka je kasuwa ka sai abu ka cire kati ka bayar ya sa kati ya ɗaya da kudinsa daidai kima za ka ga ko? saboda haka nan sai ce ɗauki kayan ka tafi ai tun da har ka ga ya ƙyale ka bar gurin ya tabbata ya zuke kudin shi al'ada ta tabbatar a lokacin ciniki ya kudu Ko shi kenan kana fita wurin kana iya kai da abinka kaga dai kudin bai riga ya zo hannunsa ba amma tun da yanzu al'adar ta nuna amfani da kaji yana wadatarwa falilahi alhamdu dama yarda ake so a samu tsakanin mai saidawa da mai saye sannan kuma a samu rabuwa saboda a daidai wannan gurin ba za ka sai da abin ba dole sai ka bar gurin don akwai hadisin manzon Allah wanda ke zuwa yana mana bayani idan ka kai abu karka sai da a wannan guri sai ka bashi to ka riga ka saya ya riga ya yi amfani da wato katinka saboda ka anan ciniki ya kullu tun da ka bar gurin kana iya sai da shi ka zo ka kawo Allah suna mujallar na goma sha uku shafin dari hudu da sittin da amma akwai haɗari haɗari shi ne inda malamai suka yi magana cewa amfani da cek baya zama madadin kati saboda cek ba lalle bane ya zama to akwai kudin na haka idan mutum ya kulla ciniki da cek abin bai zama nashi ba sai ranar da aka yi kashin wannan kudi kafin na abin yake zama nashi saboda har yanzu akwai wato yaudara a tare da wannan ciniki akwai rashin yaƙini don haka malaman suna eh, sun tabbatar da wannan kuma bisa la'akari da ka'idar da malaman fiqh suka tabbatar bisa wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana qarar fiqh al-islami mujallad al na goma sha idan check ne saboda check iri iri amma credit card nan take an sani in baka da kuɗin ma zai nuna zai rejectin wannan saboda ka ba za ma su yarda wato su barka ka fita wannan gurin da kayan ba amma check cek yana iya tabbata ƙarya ce saboda haka ciniki da cek yana da naƙasa baya tabbatar maka mallakan abin da ka saya amma ciniki da credit card yana iya tabbatar maka duk da cewar malamai sun yi magana akan cinikin zinari da shi wannan credit card din shi kansa akwai haɗari. Eh, nisan tasta shi ya fi dacewa wannan dalilin yasa ake tsawatarwa akan bayyuwa musulmi ya yi cinikin zinari ta intanet ba zai yi ba saboda ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa ya dambi yadda dole ne ya zama hannu da hannu don haka amfani da credit card ga yadda ya zama to ciniki na dinari haramun ne wanda za ka samu mutane da yawa kuma suna yi a ce maka akwai wata kasuwanci wani kasuwanci da ake Dubai Gold saboda haka mutum zai shiga ta intanet ya ba da kuɗinsa ɗarurukan wato abin nan dubu barkatai ya ba da kudi sannan kuma ba tare da ya ga dinarin ba ana harkar dinari wanda ya saba ma ka'idar musulunci wannan cinikin haramun cinikin dinari bai yiwuwa ka yi shi da kek bai yiwuwa ka yi shi da credit card ba zai yi ba saboda ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda za mu karanta a gaba amma in dai kaya ne wanda za a yi kaya ko da ta internet babu laifi saboda akwai wakilci Abin da ake tabbatarwa ne yarda tsakanin mai saya da mai sayarwa idan har ya zama to akwai yarda wanda yanzu ka samu akwai kayan da ka saya ta intanet kuma a kawo ta har gida kaga an yarda kenan saboda kuɗin da ka bayar ya gamsar su sun yarda kuɗin ya ne hakikatan kuɗi ne saboda ka sa suka turo ma kayan ka zuwa gida wannan ba ne amma in zinari ne ba zai yi ba saboda akwai sauran ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi la'akari da hadisin abdullah bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu rizqu ma lam yudman la yahillu rizqu ma lam yudman wa la bai'u ma laysa indaka hadisin abdullah bin amrin yayi kama da hadisin hakim bin hizar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ribar abin da bai san ba kalamunce shi ba haramun ribar Abin abinda baka lamunce shi ba haramun ne ake nufi da baka lamunce shi ba ba ka da lamunin asararsa ya zama su bai zama naka ba saboda ka wannan ribar haramun wala bai umma da inda ka da kuma cinikin abin da baya kare da hadisin yana sahih sunan tirmidhi sahih sunan eh, sahih jami sahih riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal eh, don haka anan idan har an yadda da kaci an yadda ke nan. kamfanin katin za su lamunce ka kaga kamfanin katin za su lamunce ka abinda maza Allah ya faɗa haramun ne cinikin ribar abinda ba a lamunce ka ba idan kuwa kamfanin da suka ba ka kati kawai misali a ce visa ko kuma mastercard idan har ka je ciniki da wannan kati kaga an yarda an baka kayan ya nuna cewa kamfanin da suke da wannan kati za su lamunce ta don ba kuɗi ta bayar mataki, su kamfanin ne suka yadda za su ba da wannan kuɗin a madadinta me yasa suka yadda sun tabbatar kana da kuɗin a wurin inda sun tabbatar account ɗinka babu wannan kuɗin ba za su yadda da ka je ka sa katin ba zai rage ko saboda haka sai ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ribar abin da har kake iya lamunta halal ne ribar abin da ba a lamunce ka ba haramu saboda haka bashi in ka karba babu lamuni a kai bashi ne ka karba amma bashi ne wanda ya zama to akwai lamuni saboda haka ya zama ciniki ne kullalle babu laifi da an kulle ciniki akan bashi tunda akwai yarda kana ma iya zuwa ka sai da kaya wannan halal ne ibn qayyim tawfiya a littafin sharh sunan abi dawud tahzib sunan juzu na tara da rubu da cikin da tara yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan al-indiya al abu ya zama yana wurinka al-indiya هنا ليست إندية الحس والمشاهدة ba wai ana nufin abin da ake iya ganin sa ba la fa innahu yajibu an yabi'ahu ma laysa tahta yadihi wa mushahadatihi wa inna ma hiya indiyatul hukm wa tamkin idan dai har kana da damar sarrafa abu ya nuna cewa abin ya zama mallakanka idan ba ka da damar sarrafa abu to na abin ba mallakanka bane idan kuwa ka kai abu ya zama to an baka dama ka sarrafa shi ka kana iya sai da wannan abin kenan babu laifi a kai saboda haka in muka koma ga hadisin abdullahi bin abbas Allah ya kara masa yarda abdullahi bin abbas yake annabi sallallahu alaihi wa sallam laha an yabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyahu manzo Allah ya hana mutum ya sayar da abinci har sai ya karba idan ka sai abinci ba za ka sai da shi ba sai ka karba tawus ya yake sai na tambayi abdullahi bin Abba, kai fa za ka? yaya me sa aka hana sai Abdullahi قال سي عبد الله za ka jarahimu bi دراهم wa fa'amu murja'un saboda idan abincin ba a riga an karba ba to ana cinikin kuɗi da kuɗi ne kawai alhali abincin bai riga ya zo ba saboda ka yi sa abu huraira yake gaya ma marwan bin hakan cewa ka halatta riba ka halatta riba saboda an koma cinikin kudi da kudi babu kaya babu kadara misalin shi mutum ne ya samu ofa na fili ya saida da ya saida wannan fili wanda aka sayar ma sai ya zo ya saida wannan filin ba tare da ya ga filin ba ba tare da ya ga filin ba ba a bashi ba ba dai an fitar da wurin ba bare a bashi ya saya ya sayar wannan ciniki da suke babu filin me suke yi suna cinikin kuɗi da kuɗi ne cinikin kuɗi da kuɗi ko haramun ne kaga kamar yana nufin ni na sai takardar nan na saye ta a miliyan goma saboda ka ka saya miliyan sha biyar gaba ɗayan su babu wanda ya san inda filin yake kaga suna cinikin kuɗi da kuɗi ne alhali babu kaddara lokacin da abu hulaira ya gaya ma marwan bin hakan sai marwan ya tura dogarai suka dinga karɓe wannan takarda ta ofa ɗin saboda kar ya zama shi ya halatta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah ya samu gani don haka Abdullahi bin Abbas ya ce idan kai ka sai abu baka karba ba ka sai da shi to ribaci saboda kana cikin kuɗi da kuɗi ne babu kaddara a tsakanin babu babu kaddara tunda baka riga ka karba ba amma in ka karba kaga an samu abin da ake cinikin akan ibnu hajar yake a nan ma'ana su istafhama an sababi hadha nahi nahy ya tambayi Abdullahi bin Abbas yace me yasa aka hana mutum ya sayar da haƙi kafin ya karba sai Abdullahi bin Abbas ya bada amsa da annahu idza ba'ahu al-mushtari qabla al qabdi kai da ka sayi haƙi ka sai da hatsi baka riga ka karba ba wata akarar mabi'u fi yadil ba'i wancan mai hatsi na farko kaya na gurinsa da riga ya zo hannunsa ba har ka sai da fa ka annahu ba abu da rahima bi da rahim sai zaman to kamar cinikin kuɗi kake da kuɗi tun da kayan ba bai zo wurin ka ba saboda haka sai yake fa idza shara ta'aman bi mi'ati dinarin masalan idan mutum ya kai hatsi akan sule ɗari, wa dafa'a halin ba'i ya mika ma mai saidawa walam ya kafi min hutsu'an bai karba abincin ba ya kai hatsi su ne ɗari ya ba da kuɗi ga mai saida ba a karɓi abincin ba sun ba a fa'an sai kuma ya sai da abincin shi da ya sayi abincin ya sayar li'akar ga wani mutum bi mi'atin wa ishirin na dinar shi ya saya su ne ɗari sai ce kai za ka sayi abinci na sai abinci su ne ɗari ka saya su ne ɗari da ishirin waka ba ba saboda haka kai wancan ya ce eh na tsaya. ya ce to ba ni kuɗi saboda haka sai wancan ya kawo da dari da ishirin sai ya ba shi. zai karba zai karba sai ya tafi sai a tambaye ka anan cinikin mai kai kayan da da kai magana kai ba bai zo hannunka ba ga kenan an yi cinikin kuɗi da kuɗi fa ka annahu ba a mi'ata dinarin bi mi'atin wa 20 dinara kamar ya tsayar da sule ɗari ne aka ba shi sule ɗari da ishirin wa ala hada tafsir la yaktasu na ajin bawan saboda haka ibnu hajar yake don haka abdullahi ibn abbas yake wannan ciniki bai tsaya ga abinci kawai ba bai tsaya ga abinci ba duk wani abin da ka saya dole ne sai ya zo hannunka kafin nan sai ka mallake shi kafin nan kake da damar ka sai da wannan abin ah, mun karanta hadisin zaid bin sa'id نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاعت حيث تبتاع حتى يخوضها التجار إلى رحاله Maza Allah ya hana attajirai su sayar da kaddarori a wurin da suka saya har sai sun kai wato rumfunan wannan hadisin zai bin sabit a kuma hadisin a hakim wato hizam bin hakim da muka karanta wanda dan wan khadija Allah ya kara masa yarda hakim bin hizam sannan ga hadisin abu huraira don haka yasa ibn hajar a sharhin hadisin abdullahi bin abbas wanda yana sahih bukari yana babu mayu yusaru fi bai'i ta'am wal kufra hadisin abdullahi bin abbas shine hadisi na dubu biyu da da gari daya talatin 2132 ibn hajar ya tabbatar da wannan hukunci ya shafi komi ibn hajar mai littafin bulugul mara saboda shi ya sharhin sahih bukari fatul bayi ya tabbatar wato abin da abdullahi bin abbas ya fata, abdullahi bin abbas ya ce bai tsaya ga abinci ba ya shafi duk wata cinikayya duk abin da ka saya karka sai da sai ya zama naka ya ke nufi sai ya zama naka ya shigo mallakar ka mallaka cikakkiya sannan za ka saya ya shafi koni sannan akwai al-imam mahmud bin ahmad al-aini shi ma mai shafin sai bukhari wato littafin rasul kari da mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da hamsin shi ma ya tabbatar da haka al'imamun nawawi ya tabbatar da haka kusan duk wani malamin da ka sani ne sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. in ka duba za ka ga ya tabbatar da haka wannan hukunci bai tsaya ga abinci ba duk abin da ka tsaya sai ya zama mallakanka kafin ka sai da shi wannan ka'ida ce ya kamata mu rike ta a rayuwar mu saboda kai ta malamai suka malamai suka suka ware shi a matsayin ka'ida idan kana duba alqawaid da aka tsara na usul al-imam al-ayn yace ma'ana fa an yashtari min insani fa aman bi dirhamin ila ajali thumma ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين مثلا yajuz ka sai abinci baka karba baka saida shi duk cewa nan ba daidai ba ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bai'u dirhamin bi dirhamin wa ta'amu ga'ibun ba abincin a gure ka sai da gaibi saboda ka ka yi cinikin kuɗi da kuɗi kenan tunda ba asalin abincin fa ka'annahu qad ba'ahu dirhamahu alladhi shuriya bihi ta'am bi dirhamaini fa huwa riba saboda ka ya zama riba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba tana da ƙofofi saba'in Allah ka tare mu tana da ƙofofi da yawa sai kana karanta matsaloli na cinikayya za ka gane abinda manzon Allah yake ne riba tana da ƙofofi da yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe waɗannan kofofin idan yake kar ku yi kaza manzon Allah ya sani idan kun ta san ma za ku bude wata ƙofa ta riba sai manzon Allah ki kar ku yi don haka yasa da manzon Allah ya ce wanda ya sai abinci kada ya sai da sai ya mallaka Abdullahi bin Abbas sai ya tunani ya ce a ai riba ce kenan shi yasa manzon Allah ya koce wannan kofar Allah ka tsare Ibn Qayyim Jawziya eh, littafin hashiyatu eh, sunan Abi Dawud يكي إلا ثبوت المرء في الطعام بالنفس وفي غيره إما بقياس النظير كما صح عن ابن عباس أو بمنزلة الطعام أو بقياس الأولاد وتؤذنني asali kamar da Abdullah ibn Abbas ya faɗa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya hana idan ka sai abinci ka sai da abincin ba tare da ka mallake shi ba kaga akan abinci ake magana wannan ya zo da nassi saboda hadisi da muka karanta amma sauran cinikayya duka haka ne ta yaya aka gane saboda bayanin abdullahi bin abbas bayanin abdullahi bin abbas ya yi kiyas shi ake nufi da kiyasun bazir <clears throat> abdullahi bin abbas ya ce wala a ahsibu kulla shay'in illa mithla ai ba a ji kawai ba duk wani abin da ka sani in dai za ka saye shi to kar ka sai da wannan abin sai ya zama naka sai ya shigo mallakanta. <clears throat> wanda shi ake nufi da kiyasun aulawi a nan idan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sai da abincin da ya saya kafin ya mallaka to bare kuma fili bare kuma gidaje wanda sun fi haɗari sun fi haɗari abinci abu ne kaɗan alhali mutum za ka samu eh, idan mutum ya kuskure a ciniki irin na gida da fili sai ya shiga wani hali saboda haka ya sa malamai suke cewa idan annabi zai hana cinikin abin da baka mallaka ba a abinci to kaga sauran nau'ukan cinikayya wannan hanin ya fi aiki wannan shi ake nufi da alqiyasul aula li'annahu idza naha an bai'i ta'am qabla qabdihi ma'a kasrati haja ma'a kasrati al-haja ilayhi wa umumiha fa ghayru ta'am bi tariqin al-awla shafi wanda shi idan ba ka da abu kada ka sai da shi na farko ke wanda hadisin ya tabbatar mana kamar yadda muka karanta a baya la yajuzu lil muslim an yabi as-sil'a bi naqdin aw nasi'a illa idza kana malikan la manzo Allah yake cewa hakim bin hizan la tabi ma laysa indaka farko karka sai da abin da ba naka bane abinda duk bai zama naka ba haramun ne kai cinikin sa saboda haka yan kasuwa ba daidai ba ne ka je shago ka karbo kaya ka saida ka kawo mai shago kudin ka zare naka wannan haramun kake ci ba daidai ba ne saboda ka saida abinda ba naka ba ne zai gyara maka dole ne sai ka mallaki abin kafin ka sai sai ka mallaki wannan abin ya ba a yi ka mallaka hanyar mallaka guda biyu ce ko dai ka kai abin daga wurin mai shagon ko ka karbi bashin ka don idan ka karbi bashin kaya tana da damar sai da shi mallakanta idan mutum ya karbi bashi mallakanta da yana iya sai da abin babu da yake saboda haka idan ka zo wajen mai shago sai dame wannan abu ba ni da kuɗi zuwa ran kaza zan baka an yi ciniki an kulla ya zama naka bashi kana iya zuwa ka sai da abin amma idan ba a sayar ba ba za ka mayar ba wannan shi yasa aka ce an kulla ciniki idan an kulla ciniki ba za ka mai da shi ba ka je kafin ka je mutumin ya riga ya gudu ko ya samu wani ya sayar masa ya tafi shi saboda ka ce ka dawo shagon da kayan ai ban tarar da mutumin ba ba ka tarar da shi ba ya kake so ai mun riga mun kulla ciniki kai ina jira kawai ranka za ka bani kuɗi na wannan shine abin da sunna ta tabbatar saboda kauda rigima kau da rikici tsakanin musulmai sau da yawa za ka samu mutane suna cutar da juna a kan irin wannan tsari wanda kuma ba su ma sani ba shari'a ta haram shi na jin zimba basu yake faɗa cikin majmu'u fatawa uh, wa maqala cikin mujallal goma sha bakwai shafin dari da goma sha ɗaya haka ya zo cikin fatawar lajina mujallal goma sha uku shafin dari da hamsin da uku aka yi misali إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة mu'ayyana. kana harkar motoci wannan sai ya zo ya yake wala ina son ka nemo min honda ƙirar kaza akan miliyan kaza mawsufa bi ya yabdiquha saboda haka an gama kulla ciniki babu da laifi kana iya kulla ciniki da mutum akan siffa da zai nemo maka maka wannan ba haramun ba wa wa'adahu an yastarihu ha min saboda kai masa alkawari insha Allah ranar a asabar mai zuwa zan kawo maka mota saboda haka an riga an kulla ciniki an gaya mar mota irarta shekarar da aka yi ta da kudin da aka saya an daidaitu magana ciniki ya kuma to shi ke na sai su je sayo mota ba mamaki cinikin da suka yi a kan biyar. da ya tafi sayo mota kai kuma sai ka samu wani kace ana kawo min mota honda da ka saya Allah ya samu gani za a kawo min mota ranar asabar honda ce za ka saya sai eh, zan saya to nawa za zan sayar maka miliyan ɗaya da ɗari biyar ba ba damuwa kawo a ba ni kuɗi saboda ka sai baka miliyan ɗaya ɗari biyar kai kuwa ka aika mota an kulla ciniki a kan nawa ɗari biyar to abin da ke faruwa abin da ka aikata riba ne haram ne saboda ka sai kayi cinikin abin da bai zama naka ba a ce baka saya ba ka saya amma bai zama naka ba don bai riga ya shigo hannunka ba shi ne abin da manzon Allah yake nufi jaza liman ha an yastariya hamilu ba'da dalika naqdan aw aqfatan mu'addala bi rijin ma'lum amma ranar da aka ce mota ta zo to shi kenan ina kake to zo ga mota nau ka saya saboda tana hannunka yanzu kaga za ka iya cinikinta wale ta haza min bai da insan ma dai ta inda ba a cewa mutum ya sai da abin da baya tare da shi li anna man ba min sil'at inna ma ba'aha ala da ba'da an ishtaraha wa qababa sai da aka kawo masa mota kafin nan ka sai da ita saboda ka anan ba a cewa yi cinikin abin da ba naka ba kuma cikin farko da aka kulla ba ba da ba saboda mutum yana iya ciniki akan ba. وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها كاسيا بأكاو با بذاك سيدا با دولة سي أن كاو مكا كاسنا ذاك سيدا me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i sila haythu tubta hatta yahubu hattujar ila rihalihi kuma ko da an kawo maka motar ba za ka sayar da ita a wannan gurin ba wurin da dillalan suke ba za ka sayar ba sai ka ɗauke motar daga wurin kafin za ka yi cinikin ta kaga an kawo motar amma a gurin ba za ka sayar da ita ba saboda ka sai ka ɗauke ta saboda manzon Allah ya hana a sayar da kaya wurin da aka saya sai an kawar da kaya abu na uku wanda hadisi ne ke karanta da mu shine la'akari da illatul nahy me yasa shari'a ta hana irin wannan ciniki banda ibn taymiya ya yi magana a kai a littafin al-ikhtiyaratu fiqhiyya yana shafin 127 ibn taymiya yake idan ka lura zaka gane illar da ta sa aka hana wannan cinikin ana iya samun matsala shi yasa shari'a ta hana illatu nahi an bai qabla al-qabd ajabul mushtari an taslimihi da farko kai da ka aika a kawo maka mota motar ba ta zo hannunka ba sai ka sai da wannan mota ba ka iya miƙa abin da ta sayar ba za ka iya miƙawa ka'idar ciniki ba ka sai da abu sai wanda za ka iya mika shi to kaga nan ka sayar da abin da ba za ka iya mika shi ba na ɗaya ke na biyu ba ka da tabbacin motar ma za ta zo ba ka da yaƙi saboda ka yi zama cinikin kasada li'annan ba'i a kan yuslim wa kan la yuslim ba mamaki shi wanda kai cinikin motar ɗari biyar ya tafi na ko uku. yana can sai wani ya buga mar waya akwai yan tsaigu ne ya ce masa ka san motar da wani kuka yi ciniki ka kawo masa honda ɗin nan ta ɗari biyar ya ce eh. ya ce ya sai zai ita miliyan da ɗari biyar ya ko ni ne wato bawansa ko bari zan yi maganin ka daga nan saboda aka sai ya tafi ya samo afala ba mamaki irin wanda da kyar za ta iso najeriya ba wanda zai ganta ya saye ta a ɗari uku da ya tashi kawowa sai kawo maka wannan afalar a kai kuma ya za ka samu irin wannan mota ya ce to ita aka samu ya za ka yi sai ka yi haƙuri ka ga rigima ta kauri yaudara ta shiga tsakanin musulmai saboda ha'inci da ya shigo wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe wannan kafa yace kar kai cinikin abin da baka mallaka ba saboda wancan ne finikin farko idan kai na biyu za ka yi idan ya samu labari ribar ta tafi nashi yana iya ha'intar tun da dama kayan baka riga ka mallaka ba yana iya ɓoyewa ko yana iya shirya mugunta ma kayan yadda dai za ka fi in ma bi jahdin in bi ihtiyarin fil ibn yana iya wata dabara in ma ya yi gardama kanta dan yana iya zuwa ya kawo motar idan ka ce ina mota ya wata mota kuma ba kai muka yi ciniki ba sha ni ban san wani ciniki da muka yi da kai ba sai ka ba nuni kaga ya gardama bayan da ka iya sannan ko kuma yana iya wata dabara da zai cutar da kai ga wannan motar da ya kawo saboda haka shari'a ta toshe wannan kafa in ka zo baka shafa zina mujalla na bakwai shafi na 469 abu na karshe wato wannan ya kamata mu sani ya tsaya ga ciniki ne bai shafi kyauta ba bai shafi sadaka ba bai shafi gado ba idan aka ce ciniki ana nufin ka sai abu shine ciniki ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ka sai abu ka sayar da shi kafin ka karba amma idan an baka abu ba idan ah, ka sai abu idan ka sai abu kana iya kyautarwa kafin ka karba sayarwa ne aka hana idan ka sai abu kana iya kyautar da shi kafin ma ka karba ta babin kyauta ta babin gado wannan duk babu ne saboda ka idan mutum ya mutu ya bar gado an raba gado kafin ma ya karba ya sai da shi wannan shari'a ba ta hana ba ta wajen sadaka akwai misali da malamai suke bayarwa akwai hadisin da alimamu bukari ya kawo yana kitabu buyu babu idza ishtara shay'an fa wahaba min sa'ati hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya bada labari yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari muna tare da annabi a cikin wata tafiya muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ala bakri fa'd li umar sayyidina umar yana da karamar raƙumi taguwa wanda ba a saba ba saboda haka abdullahi bin umar sai ya hau wannan raƙumin <clears throat> budurwa budurwar rakumi abdullahi bin umar ya hau kan wannan budurwar rakumi to da yake ba a hore ta ba don ba haka kawai ake hawa rakumi ba sai an hore shi ko ba rakumi kawai ba har jakuna har da wasai bai yiwuwa ka samu doki a daji ka kama hawan shi bai yiwuwa ka hau jaki ba tare da an hore shi ba sai an hore shi kafin na ake hawa to normally wato abin da ke faruwa akasari idan aka ce ma wannan budurwan rakumi ne to tana da wahalar sha'ani saboda ba ta saba da dan adam ya hau kanta ba saboda haka abdullahi bin umar yana kan wannan budurwar rakumi kuma ta sai na umar kada cikin tafiya makala ya gilibu wato wannan sabuwar sai ta rijaye abdullahi bin umar sai ta ruga a guje ta fille ta wuce mutane bai ta kaddamu amamal qaul saboda haka sai ga abdullahi bin umar ya wuce mutane gaba daya sai na umar sai ya biyo wannan raƙumi ya biyo abdullahi bin umar fa yasturhu umar wa yardu sai na umar ya zo ya tamar fada kai yaya ana tafiya da mutane ka wuce gaban su sai na umar yana da yana da zafi rai sun mai taƙadda fa yasturhu umar wa yardu kamar yana gani wato abdullahi bin umar shi yake duk da cewar sai na umar ya riga ya sani wannan taguwar ita ke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar ya dawo bayan ya je ya yi Abdullahi bin Umar fada yana zuwa sai manzo Allah yake bi ni Umar ka tayar min da wannan kafuwa ka sayar min da wannan kafuwa wata taguwa? Taguwa da dan sai yake kai Abdullahi bin Umar fa kana sai sayyidina Umar yake huwa laka ya Rasulullah a inda kaguwan nan ne na bata ai ba sai na saya ba sai manzo Allah ya ce bi'ni ka sayar min wanda ya nuna cewa mutum yana iya ƙin karɓan kyauta manzo Allah ya ce a ni sayarwa na ke so ka sayar min da taguwar nan yace to nawa za ka saya manzo Allah ya ce na saya kaza fa a min rasulillah sai manzo Allah ya ce to na saya manzo Allah yana cewa na saya sai ya ce ma Abdullahi bin Umar huwa laka ya Abdullahi bin Umar wannan taguwar da kake yanzu ta kace fasna bihi ma ita saboda ka kai abin da ga dama kaga maza Allah kamar yana ya gwale Umar ke kamar sai maza Allah ya sai taguwar na Umar ya tautar ma dan sai na ah, Umar wato Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sani na Umar ba ya sani ba wai Abdullahi bin Umar da yake haka ba raƙumin da Abdullahi bin Umar yake haka ɗabi'ar take idan dai budurwa ce ba a saba hawanta ba dole a samu tana da matsala to amma me yasa sai na umar zai dinga faɗa ma abdullahi bin umar akan laifin da ba shi yayi ba kamar wa'azi ne manzo Allah yake ba sai na umar saboda ga ce sayar mu ke ka sayar mu to abdullahi bin umar ke ka ya zama naka ka je kai ta hawa manzo Allah yake ka ruga ta inda zaka saboda haka wannan sai ya nuna cewar idan ka sai abu baka mallaka ba kana iya kyautar da shi kaga manzo Allah ya sayi raƙumi bai mallakan ba amma kuma ya kyautar da wannan raƙumi kuma ya tabbata wannan ya zama abin misali da malamai suke ba da ka duba fatul bayari kitabul buyur mujallal na shafi 336 ibn hajar yayi magana game da fa'idar wannan hadisi ma kana sahaba alaihi min tawqirihim lin wato hadisin yana nuna yanda su sahabbai suke daraja manzon Allah kar ka dauka abin da sayyidina Umar yayi wato abin wato ba abin gwanin ta bane shi sayyidina Umar wato hankalinsa ya tashi ya za a ce ɗansa ne zai rika can gaban jama'an mutane jama'a wanda cikinsu akwai manzon Allah kaga daraja annabi yasa yake bin ɗansa yana marfaɗa saboda daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ga sayyidina Umar ba a dora laifi ga mutum laifin da ba shi ya aikata ba tunda rakumi ke yi ba shi bane kaga sai zama dukkan kowa yana da kishawar manfa wa hirsuhu ala ma yudkhilu alayhi musuru sannan hadisin yana tabbatar mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai suke kokarin su faranta masa rai shi ma haka yake kokarin ya faranta muku kuɗi sai na umar ya hana ɗansa abin da yake aikatawa saboda ya faranta wa manzon Allah rai shi kuma manzon Allah ya sayi raƙumin sai na umar ya kyautar ma ɗansa saboda ya faranta ma ɗan rai saboda ya kwantar da hankalinsa to wannan ya nuna cewar mutum yana iya kyautar da abin da ya saya kafin ya mallaka kana iya kyautar da abin da ka saya kafin ka mallaka amma ba za ka sayar da abin da ka saya kafin ka mallaka ba kuma ko ne ne Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah mu suke gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك